صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo h na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bana kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau akwai shirin muryoyin masu saurare bana akwai shirin nan na amsoshin akida akwai shirin kyasoshin rayuwa za mu karkari da shirin duniyar mu a yau su ne da abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi kuma sha ga watan Maris na shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan Sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan maris na shekara ta 1987 lewis de broglie wanda ya rage daga cikin waɗanda sa kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru 95 a duniya an haife shi a shekara ta 1892 a ƙasar faransa kuma ya koma ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi ne bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba brogley kyautar nobel ta physics a ta 1929 masu saurare kuma san cewa shekaru 89 suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan maris din shekara ta 2013 babban malamin fikihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haife shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira shamsiya a birnin mashad na kasar iran bayan karatun sharafage ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda halarci karatuttuka da dama a gaban manyan malamai da suka hada da ahon khurasani sayyid ismail sadar da dai sauransu bayan ya dawo daga birnin najab mullah hashim khurasani ya tafi birnin mashad inda halarci karatukan hausa a gaban said ali ha'iri yazdi sannan kuma a wancan lokacin yake gudanar da bincike da rubuce-rubuce sannan kuma ya bar littafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta daga cikinsu akwai littafin nan na muntakab altawarikh sai kuma littafin tarihin masu mai da kuma wasu daga cikin manyan littattafai da ya rubuta da ake amfani da su yanzu haka a makarantu daban-daban na ilimi da ƙarshe dai wannan malami kuma masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 hijira shamsiyya daidai da uku ga watan zalhijja na shekara ta 1352 hijira kamariya yana ɗan shekara 70 a duniya kuma an binne shi a birnin mashad wallah hashim khurasani dai yana daga cikin manyan malamai da ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron allah da yawan ibada da gudun duniya da kuma kyawawan halaye jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. A Najeriya ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnati da na 'yan majalisar jihohi da aka kaɗa kuri'arsu a ranar Asabar. shugaba vladimir putin na rasha ya ziyarci birnin mariupol sa'o'i kaɗan bayan ziyarar da ya kai a yankin crimea kasashen iran da kuma iraki za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu ta yanzu ga cikakkun labaran shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyarar aiki a da larabawa a yau lahadi yayin da wasu kasashen larabawa da dama suka koma hulɗa da damascus da suka mai da saniyar ware tsawon shekaru goma shugaban na siriya ya samu tarba a abu dhabi babban birnin kasar daga hannun shugaban haɗaɗɗen larabawa muhammad bin zayyad al nayyan rahotanni sun ce jirgin yakin masarautar haɗaɗɗen larabawa sun yi wa jirgin shugaban kasar siriya rakiya a lokacin da ya shiga sararin samaniyar masarautar a ƙarshen shekarar 2018 haɗaɗɗen larabawa ta sake buɗe ofishin shakarancinta a birnin damascus kuma a cikin watan maris din shekarar 2022 da ta gabata bashar al-assad ya kai ziyararsa ta farko zuwa birnin abu dhabi ko a wannan mako mr assad ya je ya birnin moscow inda ya gana da takwaransa na rasha vladimir putin wanda ya shafi shekaru da dama yana kokarin kusantar da damascus da kasashen larabawa shugaba vladimir putin na rasha ya kai ziyara bazata zuwa birnin mariupol kafafen yada labaran rasha sun rawaito cewa shugaba putin ya kewaya cikin birnin mariupol cikin mota tare da zantawa da mazauna yankin a karan farko tun bayan matakin sojin da kasar rasha ta ce ta dauka kan ukraine shugaba vladimir putin na rasha ya kai ziyara yankin donbass da ke karkashin ikon dakarunsa tuni ukraine ta jaki ziyarar tasa tana mai danganta ta da ta babban mai laifi na duniya ziyarar na zuwa ne bayan wata da ya kai yankin kremiya a jiya asabar kwana guda bayan da kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta nemi a tafke mata shi to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a najeriya ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnoni a yayin da a hannu guda kuma ake ci gaba da sanar da sakamakon na 'yan majalisun dokokin jihohin kasar 'yan takarar kujerar gwamna 837 ne suka fafata a zaben a jihohi 28 daga cikin 36 sannan akwai 'yan takara 10,240 da suka fafata wajen neman lashe kujerun majalisar dokoki 993 a mazaɓu 1,021 da ake da su a faɗin ƙasar daga cikin jihohi 28 da za aka gudanar da zaben gwamnonin 17 sun kammala wa'adinsu na biyu a jihohi irin su taraba da benue da enugu da ebonyi da abia da cross river da delta da akwa ibon da rivers da kebbi da sokoto da kaduna da katsina da kano da jigawa da plateau da kuma neja yayin da a ragowar jihohi 11 da suka hada da lagos da ogun da oyo da kwara da zamfara da gombe da nasarawa da yobe da borno da adamawa da kuma bauchi gwamnonin ke neman ta tazarce a cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya wato inec jihohi takwas da ba za a gudanar da zaben gwamnoni ba a cikin su sun hada da anambara da bayelsa da edo da ekiti da imo da kogi da ondo da kuma osun bayanai dai sun ce an samu matsaloli nan da can da kuma wasu da ba a rasa ba a yayin gudanar da zaben sakataren majalisar koli ta tsaron kasar iran ali shamhani ya je birnin bagadaza na kasar iraki domin tattaunawa da jami'an kasar ana sa ran shamhani zai gana da manyan jami'an siyasa da tattalin arziki na iraki tare da sanya hannu kan wata takardar haɗin gwiwa ta tsaro da aka shafe watanni da dama ana tattaunawa a kai an bayyana yarjejeniyar da mai matukar tasiri tsakanin kasashen biyu da makwabtan juna ziyarar ta sa ta biyo bayan wace ya kai kasashen sin da kuma haɗaɗɗiyar dawar larabawa a baya bayan nan inda har ma aka cimma yarjejeniyar dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin iran da kuma saudiya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a san barka dauke da labaran duniya sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na afirka a yau shirin da kan duyu akan wasu da cikin mai lamura da suka wakana nahiyar afirka a yau ma shirin zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi siyasa a tarayyar najeriya da kuma batun zaɓuɓɓuka inda shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan mahangar masana dangane da irin kalubale da ke gaban zababben shugaban najeriya din bola ahmad tinubu da kuma yadda ake ganin cewa zai iya tunkara wannan lamari da abubuwan da za su iya bashi nasara ko kuma aka san haka a yayin mulkin sa na wa'adin shekaru hudu masu zuwa wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan gudanar da zaben shugaban kasa a taron najeriya wanda bola ahmad tinubu ya lashe masana akan harkokin siyasa suke gani cewa akwai tarin kalubale da tinubu zai fuskanta bayan zaman sa shugaban kasa a hukumance a taron najeriya ranar 1 watan maris na dai hukumar zaben najeriya din inec ta bayyana bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu kasancewar najeriya ita ce ƙasa mafi girman tattalin arziki kuma mafi yawan al'umma nahiyar afirka mutum miliyan 214 ne suke rayuwa a tarayyar najeriya saboda haka duk wani abu da ya faru a najeriya yana da tasiri a nahiyar afirka masu kada ƙuri'a sun zaɓi sabon shugaban ƙasa bayan kwashe shekara takwas ƙarƙashin mulkin shugaba buhari mai barin gado sai dai kuwa wanda ya nasara akwai wasu manyan kalubale ɗin waɗanda zai iya fama da su a mahangar masanan daga cikin irin waɗannan kalubale har da abubuwan da suke cim al'ummar najeriya tuwo a ƙwarya daga cikin su akwai batun haho farashi wanda a shekarar ta gabata kamar sauran al'ummomin duniya 'yan najeriya sun fuskanci matsalar haho farashin kayayyakin abinci saboda rikicin ƙasar ukraine to amma farashin ya fara tashi ne tun kafin yakin na ukraine bayan da gwamnatin tarayyar najeriya din ta rufe iyakokin kasar domin hana shigar da wasu kayayyaki din kamar yadda gwamnatin ta ce an kisa cewa an samu tashin farashi a shekara ta 2022 da kimanin kashi 19 cikin 100 wanda shine mafi muni da aka samu a cikin shekaru 20 a najeriya garin rogo na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka fuskanci wannan matsala ta tashin farashi a faɗin najeriya da kuma har yanzu yalai suna jin raɗaɗin tashin farashin abubuwa kamar tumatiri da sauran kayayyaki na girki wanda abubuwa ne na larura da al'umma suke amfani da su idan sabon shugaban kasar yana son ya taimaka wa mutane akan rage raɗaɗin farashin abubuwa na buƙatar rayuwa ne da kullum to zai fuskanci ƙalubalen cewa yanzu ha gwamnati na kashe fiye da abin da take samu akwai batu na tallafin man fetur wanda yana daga cikin abubuwan da ake tace ce kuce a kansa wanda ana kashe makutan kudade kan tallafin mai din kuma kasar mai arzikin man fetur ta gaza cin gajiyar tashin farashin mai a duniya masu sharhi suna yin ishara kan cewa ko kasar za ta iya ci gaba da biyan bashin da ake binta ganin cewa a wasu lokutan cikin shekara ta 2022 kudin ruwa kawai na bashin da ake bin tare najeriya ya fi karfin abin da take samu kuma aksarin waɗannan suka da suka dabebe ƙasar an su ne a cikin shekaru takwas na mulkin shugaba buhari a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka najeriya tana dogaro ne da ɗanyen man wajen samun kuɗaɗen shiga da kuma kuɗin ƙasashen ƙetare sai dai ƙasar ta kasa cin gajar kuɗaɗen da take samu daga ɗanyen man fetur ɗin an sace yawancin kuɗaɗen wasu kuma an yi watan da su hakanan kuma yawan man fetur wanda najeriya take haƙowa yana raguwa a cikin shekara goma da suka wuce zuwa yanzu a cikin shekara ta 2022 yawan man da ake fitarwa ya yi ƙasa fiye da kowane lokaci a cikin shekaru talatin an ɗora mafi yawan laifin a kan satar ɗanyen mai da masu farfasa bututun mai suke yi hakan ɗori ne akan shekarun da aka kwashe ba tare da an zuba wani isasshen jari a bangaren mai ba wanda hakan ya sa tarayyar najeriya take komawa baya matuka a cikin sauri a tsakanin kasashen afirka da suke fitar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya tuni dai gwamnatin shugaba buhari ta bayyana cewa za ta daina biyan tallafin man fetur ya zuwa tsakiyar shekarar nan kamar yadda kuma ta yi tanadi a kasafin kuɗin wannan shekara. wata matsalar wadda tana da abin wanda suke cima al'ummar najeriya to a kwarya shine rashin aikin yi a tsakanin matasa abu na farko wanda matasan najeriya din suke so shine su samu aikin yi kowace gwamnati ce ta hau yanzu haka dai kashi uku cikin hudu na al'ummar najeriya ba su da aikin yi bangar matasa sama da rabi na 'yan shekara goma sha biyar zuwa ashirin da hudu suna neman ayyukan yi tabbas matakan yaƙi da cutar corona sun taka rawa to amma yawan marasa aikin yi a najeriya yana karuwa tun kafin bullar cutar corona sai kuma wata matsala ta tattalin arziki da yake tafiyar ne a kasar wanda tattalin arzikin najeriya yana samun ci gaba tun shekara ta 2015 sai dai baya bunƙasa da sauri ta yadda zai samar da aikin yi ga masu neman aikin ana ɗora wani bangare na laifin rashin bunƙasar tattalin arziki a kan rashin tsaro to amma masana harkokin tattalin arziki a najeriya din suna ganin cewa karancin kuɗaɗen ƙetare da rufe yakokin ƙasar da gwamnatin shugaba buhari ta yi sun karya gwiwar masu zuba hannayen jari akwai karancin wadatuwar abubuwan buƙatu na yau da kullum waɗanda za su iya bunƙasa rayuwa da harkar kasuwanci sai kuma matsalar wutar lantarki an daɗe ana ta suka a kan karancin wutar lantarki a najeriya alkalman bankin duniya dai sun nuna cewa kasar kashi 55 cikin 100 na al'ummar kasar ne kawai suke samun wutar lantarki baga kuma akwai batun matsalar tsaro magance karo matsalar tsaro din a najeriya shi ma babban kalubale ne ga sabon shugaban kasar lokacin da aka zaɓi shugaba buhari a karan farko shekara 2015 babbar matsalar tsaro da ke fuskantar kasar ita ce ta boko haram wadda ta fi addabar arewa maso gabacin kasar duk cewa da yanzu boko haram ba ta rike da wani yanki na kasar karuwar garkuwa da mutane da harahari na masu alaka da siyasa da rikicin manoma da makiyaya da na 'yan bindiga da kuma amfani da karfi fiye da kima daga jami'an tsaro na sanya guwar al'umma game da ikon gwamnati na tsaro da kuma lafiyarsu. su a yanzu matsalar ta yadu zuwa faɗin ƙasar ba arewa maso gabaci kawai ba wani masani ko mai bincike akan harkoki na tsaro a tarayyar najeriya ya bayyana cewa babbar barazana wadda take iya kawo wa kasar zagon kasa a halin yanzu ta fuskantar zaman lafiya ita ce kabilanci da kuma bangaranci na addini a cewarsa kabilanci da bangarencin addini su ne manyan matsalolin da ke rura wutar rikici a ko'ina a fadin najeriya kudu da ma arewa akwai manyan kalubale mabambanta da tinubu zai iya fuskanta a arewa da kudu a bangaren arewa ya ce akwai matsalar 'yan fashin daji da satar mutane domin neman kudin fansa da rikicin makiya da manoma da kuma kwararar makamai da miyagun kwayoyi ta barauniyar hanya a kudancin najeriya kuma ya ce akwai matsalar fasa bututun mai da satar ɗanyen man da kuma matsalar 'yan awaren biyafara da kuma masu kutse na intanet da satar bayanai da kuɗi da ake yi ta hanyar yanar gizo to sai kuma wata matsalar wadda ita ma ta addabi najeriya a cikin shekarun nan ita ce batun matsalar ilimi ɗaya daga cikin yare biyar waɗanda ba sa zuwa makaranta a faɗin duniya daga najeriya suke kamar yadda asusun yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana kasancewar kusan kashi 40 cikin 100 na yara 'yan shekara biyar zuwa goma 11 ba sa zuwa makaranta lamari ne mai tayar da hankali a cewar rahoton na unicef wannan matsala ce wadda ta shafi kowane bangare na kasar to amma ta fi kamari ne a arewacin najeriya matsalar tsaro na daga cikin abubuwa waɗanda suka ta'azzara lamarin sai dai talauci da kuma bambancin jinsi na taka muhimmin rawa a wannan fage to waɗannan su ne kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ake kallon cewa za su iya zama babban ƙalubale ga bola ahmad tinubu baya ga wasu daga cikin manyan kalubale ɗin wa'anda suke a ƙasa wanda shi kansa ya yi ikirari da kansa cewa akwai abubuwa da dama waɗanda zai mayar da hankali a kansu waɗanda su ne suka fi muhimmanci kafin tankara sauran kasantuwar cewa najeriya din tana fuskantar kalubale ta kowace fuska a bangaren batun 'yan majalisar tarayya kuwa a yayin da wasu zababbun 'yan majalisar tarayya din suke ci gaba da faɗi tashin samun gindin zama domin cin gajiyar kujerar shugaban majalisar dattawa da kuma ta majalisar wakilai tunubu ya ce sam ba shi da wani buri akan wannan lamari a wani taron kusoshin jam'iyyar ta apc wanda ya gudana tare da dukkanin zaɓen 'yan majalisar tarayya na jam'iyyar a ɗakin taro na banquet da ke fadar shugaban ƙasa tinubu ta bakin zababben mataimakin shugaban ƙasar kashim shitima ya ce bai ayyana goyon bayansa ga kowanne daga cikinsu ba rahotanni dai sun ce masu neman shugabancin majalisar tarayya din suna ci gaba da tuntubar takwarorinsu gabanin kaddamar da majalisar dokokin tarayyar najeriya din ta goma wadda za a yi a watan yunin wannan shekara ta jama'a masu wari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin abin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Usman Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyon musulunci mai albarka barkan da safiya mai magana Usman Sani a wutan almajirai da ke karamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya yan kuke ba mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sakon gaisuwa ta farko ina gaida shugaba abokin tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza da shu'aibu id game da sannan ina gashe da almaja abun kure sannan ina gashe da na'ima musa jihar kebbi kimbin najeriya sannan ina gashe da isa mai saje da ke toro wato jihar bauchi sannan ina gashe da bala muhammad da ke kasar libya sannan ina gashe da samariya idris haruna hima da ke kasar libya sannan ina gashe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana usman sani a wutan almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar kano ina muku fatan alkhairi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ka da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan gada yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba ba mu dama duk karshen mako na farko ina gada hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi da shida da abokan aikin shi ina gada abokina alkasum da ke agadas ina mishi fatan alkhairi ina gada mamman buniya yakubu awashe ina gaida sabo sabiola mushe alamu karimu ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwalliya hamisu mai dan kuka ina mishi fatan alkhairi president na aji daidai da nazari mamallon abdu bakwai ina mishi fatan alkhairi ina gaida mushe shayaba a unguwar kadamari ina gaida malam hamza a unguwar kadamari ina gaida mamman buniya ya kuba washe mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah. BOA Hausa suna na Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurdi a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurdi Iliyasu Yakubu Diga wa Itas Dau, Iliyasu Iliyasu Gulawa. Akwai Murtala da Basika ga dama Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai shugaban shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasir shehu yunusari akwai aliko ota kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su sunusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai halimatu sadiya akwai shugaban ƙungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkhairi alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani Yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran sunana na nafi baban fisa dan wel zango duma ce sare jin maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe ta kai da kanka hassan farka akwai yakubu aski ba daraka akwai shi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star ga kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai alkaisun baba eh, liman can agades akwai shitu tayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata alkaizuwa zuwa ga ibrahim eh, dan bingira a eh, mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama baba na isa wanda ke can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia suna na nafi baban nafisa dan wanda son wurin tare a kujan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Biyo jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da eh mun zo wannan hili na gaishe gaishen mako na wannan lokaci da mai tarin albarka dukkan waɗanda suke cikin wannan tarin gida ina ma kowa fatan alkhairi ina gaisar da kalla buta wanda yake a gadas amma da dan kalla buta dukkan mutanen jihar agadas baki daya ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da shi da iyalansa da yan uwansa da dukkan abokan arzikinsa ina gaida kowa da kowa amma da dan kalla buta ina gaida dahir Basirin Mangal wanda yake Kano Nigeria a ina gaida shugaba Anunu mai dankalin tura wanda yake a Nigeria ina gaida abdulmini wanda yake da a Nigeria Zamfara ina gaida tsoho mai albarka ina gaida Sanis Madatte ina gaida duka 'yan da magaran baki daya masu waɗanda a cikin wannan tafiya ta mai tarin albarka ina gaisar da su ina gaida malam Rabilu sarki aiki na kwalar zaɓi sanka na kasa baki ɗaya ina gaisar da shi wanda yake jamhuriyar Nijar jihar Maradi maradi kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazan salam To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. tons kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu waro na tare da mu har yanzu muna nan cikin amsa tambaya da wani bawan allah ya dangane da cewa wai kamar shubuha ce waɗansu suka kawo cewa wai 'yan shi'a sun mai da imamansu matsayi guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah akan wannan magana to mun fito da abun a dunkule cewa na farko dai wannan abin ba gaskiya ba ne wannan abu ne na kirkire da kazafi da yarfe da neman bakanta shi'a da shi'anci to abu na biyu wanda muke so mu yi bayani wanda yake a fili shine cewa na farko shi rasulullah matsayinsa dai kamar yadda muke ishara ya fi na dukkan wani wanda za ka iya cewa Allah ta'ala ya halitta a wannan doron ƙasa hatta annabi adam abul bashar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da darajarsa ta shi ta annabi adamu ma babu wani mala'ika kuma muƙarrabi ma wanda ya kai matsayin annabin mu sallallahu alaihi wasallam su waɗannan imamai goma sha biyu ai in ma ba rashin hankali na mutum ba ai annabin ne ya ɗaukaka su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda samuwarsa ne aka san suwaye imamai din sannan shi ne ma ya ba mu labarin su kuma shi ne ya shaida mu bayansa ga halifofinsa nan guda goma sha biyu to ashe mutumin duk da ya wannan in bai dai ba neman wani sharri ba ya za a yi kuma ka zo ka ce wai matsayinsu ɗaya wai har ya zama wata aƙida ta 'yan a cewa wai su wa'annan imamai da annabi sun ɗauke su a matsayi ɗaya to abin da ya kamata mu fahimta shi ne cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar wannan duniya ya yi wasiya kuma wasiyarsa a fili take a littattafan ahalin suna ma akwai wa'annan bayanai cewa shi ba zai bar duniya nan ba sai ya kasance ya sanar da mu halifofinsu wanda su gaba da al'amura bayansa to waɗannan halifofi nasa sai yake cewa isna ashara khalifa wato halifofi na guda goma sha biyu wa kulluhun min quraish gaba ɗaya su kuma daga qurayshawa suke wata rana kuma annabin nan da kansa sallallahu alaihi wa sallam ya kalli wato kenan imam hussein jikansa ɗan fatimatu zahra ɗan imam ali alaihi salam sai yake cewa kuma wannan magana ya faɗi su ne a gaban sahabbansa shi annabin rahama ya kalli imam hussein ya nuna shi yake cewa da sahabbansa hada imamun wannan imami ne ibnu imamin ɗan imami ne ahu imamin kuma ɗan uwan imami ne wa abu a immatin tisa'a sannan mahaifi ne shi ga imamai guda tara in ka duba za ga cewa su yayi ya kai guda goma sha biyu ɗin da annabi ya ishara wannan wani hadisi ne daban wancan ma hadisi ne daban amma duk abu guda yake nunawa sai dai a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya fito mana da suwaye waɗannan halifofi halifofi din guda goma sha biyu can cewa akwai halifofi guda goma sha biyu da su bayyana bayansa wanda su gaba ɗayansu daga ƙwarai shawa ne to amma da ya tashi a wannan hadisin da muka faɗa yanzu sai ya fito da a fili ya faɗa mana su waye haga imam Hussein dai annabi yake magana game da shi a gaban sahabbansa yace wannan imami ne imami ne shi sannan dan imami ne Aliyu bin Abi talibin ai babansa ne to ɗansa ne shi ma imami ne ako imamin kuma dan uwa ne ga imami Hassan kenan bin Ali to kaga mun samu imamai guda uku sai ya ce imam hussein din nan kuma mahaifi ne shi ga imamai guda tara to kaga an ka ga tara ga uku kaga an samu imamai goma sha biyu to waɗannan imaman gaba ɗaya a bisa aƙida ta 'yan shi'a babu yadda za ka yi tunanin cewa wai wai wai sun fi annabi ko kuma suna daidai da annabi wai a cikin daraja ko kuma a matsayi duk wanda ya wannan magana ko dai jahili ne ko kuma ya san abin da yake ba jahili ba bane amma yana da wata manufa daban saboda haka kenan bisa wannan magana abin da yake gudana shine bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam al'umma ta rabu biyu waɗansu waɗanda suka bi wani tafarki daban suka tafi yana nan ma kafin a wanke shi bayan ya yi wafati ko jana'izar musa ba a sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka tafi suka taru a wani guri suka nemi suka yi zaɓe suka zaɓi wani wanda suka ce shi zai ja jagoran musulmai to waɗansu kuma suna tare da shi annabin ana yi masa wanka ana yi jana'iza aka ce za a je a yi masa jana'iza a burne shi su ba su tafi wajen wancan taro ɗin ba to a nan aka fara rabuwa cewa to waɗannan waɗanda ba su tafi ba sun tafi wajen wancan zaɓe da aka yi ba su mai matsayinsu domin mafi yawan su dai gaba ɗayansu ahlul bait ne iyalan gidan annabi ne sai kuma waɗansu sahabbai waɗanda suke tare da aliyu bin abi talibin su suna nan ba su tafi ba to a nan kenan abun ya fito fili cewa ashe duk wani bayani da za ka yi waɗannan waɗanda suka saura wajen jana'izan annabi mafi girman tunanin dan adam shine su suka fi damuwa da manzon Allah su suka fi ɗaukan ba al'amuransa su suka fi wato nuna cewa sun damu da shi fiye da waɗanda suka bar shi suka tafi yin zaɓe na kurin a samu waye zai yi shugabanci duk da sun san annabin nan ya rasu maimakon a zo a yi abin da ya kamata na jana'izarsa sai suka tafi neman zaɓe to abin da shi'a suke faɗa a nan shine cewa tun da dai manzon Allah ya yi magana kafin ya rasu cewa ya bar waɗansu waɗanda ya kamata a yi musu biyayya su ne jagorori bayansa to sai a zo a riƙe su a bi su to waɗannan ɗin nan da ya bari abin da suke yi ba matsayinsu ya zama matsayi ɗaya ne irin na annabi ba a'a abin da 'yan shi'a suke cewa a bisa aƙidarsu shine cewa abin da manzo ya zo ya yi na irshadi na shiryar da al'umma na bayyana wa mutane al'umma baki ɗaya hukunce-hukuncen Allah to waɗannan su ma abin da za su ci gaba da shi kenan wato ba wai ci gaban annabta aka yi magana aka ba don waɗansu shubuhan da suke kawowa kenan ba annabta ba ci aka ci gaba da ita domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyin bayansa babu wani annabi to ci gaba da waɗannan ayyuka da ya yi na kare addini na shiryar da al'umma da ɗora su kan tafarki na bayyana musu hukunce-hukuncen ubangiji subhanahu wata'ala abinda waɗannan imamai goma sha biyu suka ci gaba da yi kenan to idan ku wannan abin da suka ci gaba da yi kenan a bisa ilimi da kuma shiryewa ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne dalilin da ya sa za ga yan shi'a ba sa bukata ta wajen bubbugo ko kuma ciro da hukunce-hukuncen Allah daga maɓuɓɓuga ba sa buƙatar su dogara da wasu maganganu na wani sahabi ko kuma wani abu wai wanda za a zo a yi ishihadin kwakwalwa wani abubuwa daban-daban ko kuma a koma shari'an waɗanda ba ma na wannan shari'an wannan al'umma ɗin ta annabi muhammadu ba wai shar man qablana ko kuma wasu abubuwa na kiyasi ko na wasu abubuwa wasu masalihin mursala duk waɗanda suke tafarki na ahlul bait alaihi wasallam ba sa bukatan waɗannan abubuwa wajen ciro hukunce hukunci me yasa saboda waɗannan imamai goma sha biyu ci gaban wannan hukunce-hukuncen da annabi ya bayyana sai suka ci gaba da yin wannan kuma ilimi ne suka gado shi daga shi wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ci gaba aka ci gaba har zuwa imami na goma sha ɗaya bayan ya yi shahada shi ma na goma sha ɗaya imami na goma sha biyu imam mahadisi ma ya bayyana bayan wannan lokacin da aka haife shi zuwa wani lokaci saboda wasu dalilai ya ɓuya ya kasance ba a iya ganinsa saboda allah ta'ala yana son ya kare shi har sai ya dawo ya zo ya cika duniya nan da adalcinsa to waɗannan imamai in ka duba za ga cewa bayan shi kansa imam mahdi ya ɓuya wannan ɓuya ce ƙarama ya sake bayyana to da ya sake bayyana kuma wani dalili ya zo ya sake buya har yanzu kuma ana jiran bayyanarsa wadda in ya sake bayyana to fa hukuncin ubangiji subhanahu ta'ala zai tabbata duniyar nan gaba ɗaya za ta cika da adalci ne kamar inda ta cika da zalunci to waɗannan imaman gaba ɗaya abin da suke yi shine ci gaba da koyarwa da annabi ya bari ci gaba da irshadin mutane shirya da mutane kamar yadda annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam wannan a dunkule shine ko kuma bitafsil shine ake nufin cewa imamai goma sha biyun nan daga zuriyar manzo su suka ci gaba da ainihin wannan tafarki na rasulullah irshadin al'umma da dora sa kan tafarki abinda ake nufi kenan to ga bayani mun dauko kuma gashi an ce lokaci yayi za mu tsaya anan amma insha Allah a shirin mu na gaba za mu karkare wannan ah, bayani da kuma amsar da shi wannan ya kawo wannan tambaya ta wannan shubha to saboda lokaci za mu tsaya sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafai da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku hadisai wa'anda suka yi magana dangane da jana'izar imam aliyu da abi talib alaihissalam da kuma yadda imam hassan magajinsa kuma wasiyinsa na biyu daga cikin wasiyan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sha biyu ya ba da umarnin a katse kan abdurrahman ibn muljam almuradi la'anin ne wanda ya kashe imam ali salam sai dai wasu malaman tarihi suna ganin hikayar da aka bayar na taron hawarijawa a makka da kuma yadda suka kai ga ɗaukar nauyin kisan shugabannin musulmi na lokacin wato amirul muminin ali ibn abi talib salam da muawiya da kuma amr bin asi ba dole ne ya zama gaskiya ba musamman ganin yadda shugabanni biyu daga cikinsu wato muawiya da kuma amr bin asi suka tsira daga shirin hawarijawa suna ganin ba yadda za a yi muawiya da amr bin asi ba sa da hannu cikin kisan amirul muminin ali ibn abi talib salam sun tsara wannan kisar ne don kawai wanke muawiya da abi sufyan daga hannu wajen kisan amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam amma a cikin shirmu na yau za mu yi maganar inda kabarin imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam yake ko kuma yadda aka gano shi da farko an karɓo hadisi daga ɗaya daga cikin hadiman imam ali alaihissalam yana cewa a lokacin da wafatinsa ya karato imam ali salam ya kira ‘ya'yansa alhassan da kuma alhussein alaihi salam inda ya ce masu idan na rasu ku ɗauke ni a kan gadona sannan ku kai ni waje sai ku dawo ku riƙe bayan gadon za ku ga an wadatar da ku ɗaukar na gaban sai ya ce da muka ɗauka muna jin hayaniyan wa'anda ba ma ganin su muka ci gaba har muka je bayan kufa muka ga wasu ƙananan gine-gine guda biyu kamar yadda imam salam ya yi bayani muka ga wani dutse mai walƙiya muka ɗaga shi sai ga wani allo na katako a rubuce a kanta wannan na daga cikin abin da nuhu ya tanadawa aliyu sai muka binne shi sannan mun yi farin ciki da yadda allah ta'ala ya girmama aliyu da abi talib salam a wannan jana'izar mun kuma haɗu da wasu 'yan shi'a wa'anda ba su sami halartar jana'izar ba muka ba su labarin yadda allah ta'ala ya girmama shi sai suka ce suna son ganin inda wurin yake sai muka gaya musu cewa ai an ɓoye wurin saboda wasiyan da ya yi amma sai suka ƙarasa can sun kasa ganin kabarin sai suka dawo muka koma gida har ila yau an karɓo hadisi daga jabir ɗan yazid ya ce na tambayi abu ja'far imam bakar salam wato muhammad bin aliyu zainul abidina mun tambaye shi dangane da inda kabarin aliyu da abi talib alaihissalam yake sai ya ce kabarinsa yana gariya wato wani wuri bayan garin kufa ‘ya'yansa alhassan da husaini ne da kuma muhammad da jafar ɗan abi talib da sauransu ne suka shigar da shi cikin gabarinsa a wani hadisin kuma abdullahi ɗan hazim ya ce wata rana mun fita farauta da haruna rashid yana nufin sarki haruna rashid na biyar daga cikin sarakunan abbasiyawa a lokacin da muka sauka birnin kufa sai muka ga barewa muka sauko mata karnuka da shaho sai da ta jujjuya sai ta je ta fake a wani tudu daga nan sai shahon da kuma karnukan duk suka juya sai rashid ya yi mamaki sai barewan ta sake da saukowa daga tudu sai karnuka da shaho suka yi ca a kanta sai ta sake hawa kan wannan tudun sannan suka juya wannan ya faru haso uku daga nan sai sarki haruna rashid ya ce mu tsaya sai ya ce a kawo masa duk wanda aka gani a wannan yankin sai aka kawo masa wani dattijo daga dangin bani asad sai ya ce masa ba ni labarin wannan tudun sai dattijon ya ce masa ina cikin aminci idan na faɗa maka sai haruna rashid ya ce masa kana cikin aminci sai dattijan ya ce masa na sun faɗa mani wannan tudun a nan ne kabarin ali da abi talib salam yake don haka harami ne duk wanda ya fake da shi zai tsira daga nan sai sarki haruna rashid ya yi alwala ya je ya yi sallah a kusa da kabarin a lokacin da ya kare sallah sai ya kwanta ya yi birgima yana ta kuka daga nan sai muka wuce sai mai ruwaito hadisin ya ce wannan ruwayan bata shiga zuciya na ba sai da na je hajji wata shekara na haɗu da yasir mai kula da raƙuman haruna rashid na tambaye shi ya kuma tabbatar mani da kissan kamar yadda aka faɗa mani daga baya dai an gano kabarin amirul muminin ali ibn abi talib a zamanin sarki haruna rashid da haka kuma aka kafa garin najaf da ke bayan garin kufa na ƙasar iraki to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunzu kuma sai shirin mu na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi buɗi ne wato a yau za mu yi dubi ne a kan batun ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin kasashen syria da kuma turkiya a kokarin da ake na warware sabanin da ke tsakanin waɗannan kasashen musamman ma dai rawar da turkiya ta taka a rikicin ƙasar syria sai dai wannan ganawar ba ta samu ba to ko mai dalili to shine abin da za mu kokarin kawo muku a cikin bangare biyu na wannan shiri sai a gyara zama domin a ji bangare na farko na shirin namu. an tsara cewa za a yi taron manema labaru na haɗin gwiwa a tsakanin ministocin harkokin waje na ƙasashe hudu da su ne rasha siriya iran da kuma turkiya a birnin moscow ranar 14 ga watan na nuwamba da ya shuɗe sai dai hakan bata tabbata ba a bisa da labarai suke fitowa an tsara cewa za a yi wannan taron manema labaru ne dai a yayin ziyarar da shugaban kasar syria bashar Asad ya kai kasar rasha a wannan ranar sai dai bayan isa shugaban kasar ta siriya zuwa babban birnin kasar ta rasha sai kuma labarai suka fito cewa an jingina wannan taron manema labaru din na haɗin gwiwa tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe hudu har illa ma masha allah wannan sanarwar kuwa ba ta baiwa masu bibiyar matsayar gwamnatin siriya akan alakata turkiya mamaki ba bayan kwanaki biyu kuwa daga can ranar sai ma sanarwa ta fito cewa baki ɗaya ma an soke wannan ganawar ko taron manema labaru da aka ce za a yi tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen hudu damascus dai ta ayyana wasu sharuɗa ne da sai ankara ta cika su sannan za ta lamunta a yi ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu dama dai taron da aka soyi na manema labaru tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen hudu zai kasance ne a matsayin share fage na taron shugabannin kasashen damascus din da ta aikewa da ankara sako kan sharuɗan nata ta hanyar kasashen iran da kuma rasha da suke ƙoƙarin ganin cewa waɗannan ƙasashe masu makwabtaka da juna sun sake dawowa da fahimtar juna da kuma fahimta matsalolin da suka faru a bayansu sannan kuma da warware su gwamnatin syria ba za ta bai wa urdugan damar da zai yi fariya da ita ba a siyasance a shekarar zaɓe a ƙasarsa kuma bayan abin da ya faru na girgizar ƙasa a turkiyan urdugan yana son samun wani abu da zai gabatarwa da masu kaɗa ƙuri'a da za su kalle shi a matsayin gwazo a wannan karan urdugan yana jin tsoron yiwuwar cin ƙasa a zaɓe mai zuwa saboda ƙarfin da 'yan hamayar siyasa suka da shi da kuma dagar da suka ja domin fuskantarsa urdugan yana son samun nasara ne dai a kan syria a cikin kyauta ba tare da ya kaddamar da wani lamuni ga gwamnatin damascus ba a kan lokacin da janye sojojinsa daga arewacin wannan kasa abinda syrian take so ta gani shine odugar din ya rubuta alkawari a kan takarda cewa ƙasarsa za ta janye sojojinta daga arewacin syria ta mamaye sannan kuma za ta daina taimaka wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankunan idlib halab da kuma lazikiya kafin watsa labaru masu kusanci da gwamnatin turkiya suna magana a kan cewa an samu ci gaba a batun tattaunawa tsakanin ƙasar da kuma syria ba tare da sun bijiro da ita siriyan take kallon lamarin ba daga cikin sharuɗan na syria. da kafin watsa labaran na turkiya ba su ambatawa da akwai fitar da jidawali na gajeren lokaci da sojojin mamayata za su fice daga arewacin wannan ƙasa tarukan da aka yi a baya a tsakanin jami'an tsaro na soja da kuma na leƙen asiri na ƙasashen biyu a birnin moscow sun ba da tunanin cewa komai yana tafiya daidai kuma suna a matsayin share fage ne da zai kai ga ganawar shugabannin kasashen guda biyu a hakikanin gaskiya taron da aka shirya yi na manema labaru tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen hudu yana a matsayin shine mataki na kusa da ƙarshe wanda idan da an cika sharuɗansa da ya kai ga ganawar shugabannin kasashen biyu wannan shine da urdugan ya so ganin ya faru wato lamura su yi ta tafiya taryan-taryan har a kai ga ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen hudu sannan a ƙarshe a yi ganawa tsakaninsa da shugaban ƙasar syria bashar asad sai dai hakan bata samu ba saboda syria tana da nata sharuɗan da urdugan ɗin ya cikawa domin taron bangarorin hudu yana nufin a zo da ƙwararru ne daga dukkanin bangarorin akan iyakoki na ƙasa da taswira ta soja da kuma ta hula sannan a fayyace jadawali akan yadda ita turkiyan za ta fice daga hurumin ƙasar syria sannan kuma ta yi da tsoma mata baki a harkokin cikin gidanta sai dai ko kaɗan turkiya ba ta yi ishara da hakan ba lamarin da ya sa syria ta buƙaci a sake ɗaga lokaci da kwanaki hudu na wannan ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe hudu domin a baiwa iran da rashi damar jan hankalin turkiya ta yi abin da ya dace sai da kuma turkiyan ba ta yi hakan ba saboda haka ne mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar syria aiman suzan ya sanar da cewa syria tana nazarin ta halarci taron na bangarori hudu ko a'a ya faɗa haka ne dai a ranar 15 ga watan nan na maris da aka tsayar da cewa za a yi wannan ganawa shi ko mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha mikhail bogdanov cewa ya ƙasarsa tana kan shirye-shiryen ganin cewa batutuwa sun tafi daidai kuma an yi wannan taro to saboda turkiya ta gabatar da lamuni a rubuce ba sai siriya ta sanar da cewa babu wata ganawa ma da za a yi a tsakanin bangarorin hudu balle ta kai ga ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu wannan shine abin da ya faru kuma shine abin da ya sa ganawa tsakanin bangarorin hudu ba ta yi ba balle ta kai ga ganawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu to masu za mu dasa aya nan saboda shirin nan yana da ƙwararren lokaci amma a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare ba ke ɗamewan kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng slash radio wwwtv 1ng mu wani lafiya wasu wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. gari sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mana safe kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya